فَرَبَّ عَلَيْهِ وجاء ربك والملك العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الليل والنهار كلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا والصلاة والسلام على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر وبعد أيها الإخوة والأكوات في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين دبقوي أوة شابيو watan zulhijja hijirar Annabi Rahma, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1447 wanda ya zo daidai da sha uku a watan shida shekara ta 2026 Allah ta baraka wa ta'ala cikin ikonsa da yardarsa ya kaddara haduwar fuskokinmu a wannan gari na birniwa local government a kofar gidan mai girma hakimi allah maɗaukakin sarki ya ƙara masa lafiya a wannan jiha ta jigawa a tarayyar nigeria ba don komai ba don gabatar da wa'azi na wannan ƙungiya jama'atu izalatul bid'a wai kamatu sunna na wannan jiha ta mai albarka jigawa a cewa da na yi yau muna 27 a watan zulhijja kuma duwanda yake bibitar lissafi irin na addinin musulunci ya san watan zulhijja shine watan ƙarshe a lissafin wato watanni na addinin musulunci shekarar addini kenan wannan yake nuna muna ban kwana ne da wannan shekara ta 1447 nan da zuwa rana ta yau idan Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu aran rayuwa to mun shiga wata shekarar ne ba ta da 47 ba muna ta da 48 to wannan yasa abinda ni zan bude mana da shi shine mururul ayyami wa marahilul insan wato tafiyar kwanaki da kuma matakan da ɗan adam yake bi a rayuwarsa kafin ya gama take abin da aka rubuta masa Allah subhanahu wata'ala shine ya samar da kowa shine mai kowa mai komai ya samar da ɗan adam ya bambanta shi da sauran halittunsa da wasu mumayyazat abubuwa da ya bambanta shi da su ya masa ni'imomi masu yawa ya fifita shi akan sauran halittunsa amma Allah alhakimu ne yana da manufar da ta sa Yi wa ɗan adam falaloli yi wa ɗan adam wa'annan darajoji ne don shi ya yi amfani da ɗaya daga cikin manyan ni'imar da Allah ya masa hankali ya bauta masa to a matsayinsa na wanda zai bauta ma Allah akwai buƙatar ya san wane ne mahalicinsa Allah baraka wa ta'ala to idan aka ce kuma ka san Allah to shi fa ba a masa sani irin sanin da kai wa halittunsa misali ka san wane za a ce maka ya yake za ka siffanta shi gajartarsa ko tsawonsa kaurinsa ko sirinartarsa to shi Allah baraka wata ala wajibi ka san shi amma kuma ba a masa irin wannan sani shi ana saninsa ne ta hanyar ayyukansa sunayensa da sufofinsa shi ya sa wajen ka san shi to sai ya ja hankalinka zuwa ga ayyukansa wanda suke tabbatar da samuwarsa to daga cikin ayyukansa da suke tabbatar da samuwarsa to akwai tafiyar dare da yini wanda su suke sa a samar da abin da babu shi dare da yini su suke samar da abin da babu shi su suke tafiyar da abin da ake da shi to yana daga cikin hayyar saninsa tafiyar dare da yini a ramma Allah maɗaukacin sarki ce yi ƙallibin lahun laila na'am inna في ذلك إن في ذلك لآية لقوم يقول الأبصار إن في ذلك لآية to Allah ta'ala tun tunda yace ka san shi to hanyar sanin sa ayyukansa, in ya ja hankalinka zuwa ga aikinsa, kana kallon aikinsa, sa ka san yafi gaban dan adam bare ka kai wa aljani sai yake to yuqallibullahu al-laila wan nahara in baka san shi ba shine wanda yake jijjuya dare da yini to a cikin tafiyar dare da yini sai Allah ce akwai ayoyi akwai ababan daukan izina masu yawa na gaya maka ita ce take zuwa da abin da babu shi sai lokacinsa ya yi sai yau da gobe ta zo da shi abin da ake da shi sai lokacin tafiyarsa ta yi sai yau da gobe sai ta ƙare lokacinsa da ka zo ka tarar yau da gobe sai ta kawo ƙarshensa a gabanka to a cikin wa'innan tafiyar dare da yi ne. Allah maɗaukacin sarki ce la'ayatu. akwai ababen ɗaukan izina amma ba ga su kowa ba li'ulil abisar ga wanda suke da basira da fahimta Allah ka samu cikinsu a wata ayar yace inna fi kalkis samawa inna fi السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع ya kame dogon zango Allah madaukakin sarki ce inna fi khalqis samawati wal ardi ni bara da daure gajeren zango inna fi khalqis samawati wal ardi wa nahar yace lalle cin halittar sammai da ƙasai da sassaɓawar dare da yini dare ya zo yini ya tafi yini ya zo dare ya tafi Allah maɗaukacin sarki ce la'ayatun akwai ababen ɗaukan izina amma liwa albab ga wanda suke da hankali Allah ka samu cikinsu sauraka wannan sai yake nuna maka yana daga cikin abin da zai ja hankalinka zuwa ga samuwar Allah shine tafiyar dare da yini aya ce take tabbatar maka mahalicinka to tunda mun ce kai kuma za ka rayu ne a tsakanin dare da yini duk da aka ce ga wani yana rayuwa za mu je wajensa ko ko za ku je da rana ne ko za ku haɗu da shi da daddare ne ko yana cikin yininsa ne ko yana cikin daransa ne saboda haka to wannan tafiyar dare da yini din a cikinta kake rayuwa kuma in dai an samar da kai to ba zan san a ce babu kai sai dai a ce ka taka wani mataki misali akwai umar dan abdulaziz Allah maɗaukacin sarki ya ƙara masa yadda wani adalin sarki ne da aka yi a lokacinsa ana kwatanta adalcinsa da lokacinsa yadda umar bin al Allah ya ƙara masa yadda saboda haka har ma ana ce masa umar sani umar na biyu shine umar bin abdulaziz umar bin abdulaziz kafin ya zama amirul mu'minin wani mutum ne bultimuloniya Allah ya ba shi dukiya amma kuma nagartacce ne salihi ne sai aka zaɓe shi amirul mu'minina shi ne wanda idan ya yi hudu ba ranar juma'a a ƙarshen hudu sai ya ce idan da wanda yake da bukatar da ba mu sani ba ya ɗago mana bukatar ta musanta idan da wanda ya san wanda yake da bukatar da ba zai iya kawo mana ba to shi ya kawo mana bukatar wancan wanda ba zai iya kawo mana ba amma umar dan abdulaziz sai ya yi hudu ba ta kwanan wata ba a samu wani ya kawo kansa ba kenan hudu ba hudu a cikin wata ko uku kun san me yasa malamai suka ce ɗayan biyu ne ko dai adalcin ya isar wa kowa har mazauninsa baya <coughs> baya bukatar sai ya kawo kansa ko kuma a'a su ma mutanen in buƙatar ba ta kai ta kawo ba ba ma sa so san suna da buƙatar a san suna da buƙatar. kaga kenan yanayin mutanen ne da kuma yanayin shugabancin ne to wannan shine Umar dan Abdulaziz, to inda nake so in cikai mu a cikin hudubobin yakan ce ya ahalad duniya ya ku mutanen duniya ma khuliqtum lil fana'i ba a halicce ku ba dan ku kare a ce ga wani lokaci wai babu ku a yace inna ma khuliqtum lil baqa'i an halicce ku ne dan wanzuwa kuna nan sai ce walakin sai dai tantaqiluna min darin ila darin za ku yi ta ne daga wannan gida zuwa wannan gida da can asali kana alimin zar kana tsatsan mahaifinka daga nan sai mahaifinka ya jefa ka cikin mahaifar mahaifiyarka daga cikin mahaifiyarka za ka zauna kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu labari tun daga kan halittar adam wanda shi ya halicce shi ne daga tabo daga ƙasa da kuma yadda aka koma aka canja halittar ɗan adam arama idan muka yi suratul mu'minun wa laqad khalaqnal insana min sulalatin wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min ma'in mahin min sulalatin min tin ولقد خلق الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه ثم جعلناه نطفة على في قرار مكين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا فخلقنا العلقة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa laqad khalaqana al-insana min silalatin min tin hakika mu muka halicci mutum ana nufin Adam anan asalin mutanen daga tatacen yinku amma daga Adam din sai Allah ce summa ja'alnahu ay sayyarnahu sai muka mai da halittarsa ta koma nudufa daga nudufa wanda ko a jikinka ka gani baka so sai ka wanke shine wanda Allah subhanahu wata'ala ya kalubalanci dan adam yace fal yanzurul insanu mimma khuliq na'am khuliqa mimma na Allah yace dan adam min bayni khulqi wa dan adam ya duba ya ga mimma kulik daga me aka halice shi Yalla Allah ce khuliqa mimma in dafiq an halice shi ne daga wani ruwa mai tunkuɗa juna ko baka da aure kana mafarki kana cin wahala ya kharju min bayni sulbi wa tara'ib yana fitowa daga ƙashin bayan mace daga kuma tsatsan namiji to dan adam ya duba wannan shine asalin sa har wani mai hikima yake cewa Lau a rafan insanu miqdarahu lam yafa al-maula ala abdihi da dan adam ya san wai mai kimarsa daga ina ya fara yace ai to da mai gida ma bai kafafa akan yaron gidansa ba dan kowa kulika min ma'in dafik ne ba wanda Allah ya ce kulika min ma'in zahabin Allah ya halice shi da ruwan zinare a kowa min ma'in dafik ne kawai inna aka rama kuma inda lahi a wannan kuma a zuciya Allah ya sani sai dai aiki ya nuna saboda haka sun maji allahu nudufatan fi kararin makin sai ce sun makalakanan nudufata alakatan sannan muka mai da wannan nudufa ɗin ta koma alaka fakalakanar alaqata murgatan wannan alaka din ta koma murga fakalakanar murgata izaman wannan wato tsokar muka sai suranta mata kashi fakasaunal izama lahama sannan muka rufe wannan ƙashin da tsoka summa ansha'anahu khalqan akar sai muka tada dan adam gashi nan halitta ta musamman sai Allah ya jinjina ma kansa da kansa ya ce fata barakallahu ahsanul khaliqin albarkatunsa sun yawaita Allah wanda ya kyautata halitta ɗan adam ta wannan siga to amma don ka gane rayuwa za ka yi ta yi daga wannan matsayi zuwa wannan matsayi yanzu ba an turanta ka ba a cikin mahaifiya kamar yadda annabi ya faɗa a cikin hadisi sun mai risalu ilaihil malaku bayan wata hudu sai a turo masa mala'ika sai a hura masa rai sannan kuma sai a umarci mala'ika ya bajet ɗin rayuwarsa bi katabi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa aw sa'idun to wannan shine bayan ka baro tsatsan mahaifi a cikin mahaifiya kenan daga cikin mahaifiya sai Allah ya ce summa sabila Allah ya ce sannan sai mu bashi hanya bayan wata tara normally kenan sai ya taho duniya kaga yanzu ya taka wasu matakan kuma ya karo gaba yana cikin mahaifiya sai ya fito mai fadin duniya ba sabila ya tsara. to shi ma rayuwar duniya din ba kuma kago ba dindindin kenan a'a nan ma sai Allah madaukakin sarki ce ma innakum adan zalika la mayyitu la mayyitu Allah ya ce summa innakum sannan dai ku din ba da zalika bayan ka zo duniya ko a nesa ko a kusa ko a dade to dai lamayituna kuma mutuwa za ku yi duk wanda kaga an hura masa rai to in kana neman babban dalilin mutuwa to in aka hura maka rai ka samu babban dalilin mutuwa alƙaƙa idan mutuwa ya same ka to shi yasa bayan an hura ran summa innakum ba'da zalika lamayitun menene mutuwa malamai sun ce shi ne in idamul hayati qabla wujudihi rasa rayuwa kafin a same ta shi ne mutuwa lokacin da kake digon mani lokacin da kake gudan jini lokacin da kake tsoka kafin ka cika wata hudu a hura maka rai duk baka da kaga kana halin mutuwa sai aka hura maka rai aka ce cikin ya fara motsi hatta fara zuwa awo to wannan ran da aka hura bayan wata hudu a cikin mahaifiya ko a nesa ko a kusa za a dawo a zare shi a ce back to the origin ko halin farko na rashin rai to wannan shine ma'anar mutuwa rasa rayuwa kafin a same ta da rasa ta bayan an same ta aramma shine abin da alkur'ani ya ce kai fatak kaifa na billahi wa kuntum يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون الله يتي كيف تكفرون بالله ta kuke ma Allah butulci a bayan ƙasa ana ga gaskiya kuna bin ƙarya ana ga shari'a kuna bin ɓata. ana ga daidai kuna ba daidai ba ba za ku iya tunowa ba wa kuntum amwatan ku ne matattun nan a gudan jini da dugon mani kafin a hura muku rawuka fa a ku sai aka hura muku rai kuma ran da aka baku ba dindindin bane za a sake zuwa a zare shi komin dadewa sun mai yuhuyukum sana'ata da ku filin alkiyama har wani mai hikima yake tuna maka yace tun kana yaro a tsimma ake faɗar mutuwa ka girma an mace a gaban ka har ma kai rashin tsohonka amma baka shaida za ka lahira ba har yanzu kana da sauran karatu akan mutuwa to wannan ita ce mutuwa rasa rayuwa kafin a same ta da rasa ta bayan an same ta to da a ce kuma idan an mutum nan ma an wuce gurin ba wani abu wani mai hikima yake ai da mutuwar ta zama hutu to amma walakin na iza mutuna bu isna idan ma mun mutum kuma za a tayar da mu ba tayarwar ba wani sa'alu ba adahu an kulli shai'in bayan an tayar da mu kuma a tambaye mu ɗaya bayan ɗaya shi yasa ce, ramba yace summa innakum yawmal mati?"

ranar da za a bujiro da ku ba wata mai ɓuya da ta isa ta ɓuya in kana neman babban birnin tarayya inda kowa sai ya zo shi ne alkiyama Allah ta'ala ya ce yau ma izin yadda bi hunar da'iya yau ma izin yadda Allah ya ce a wannan yinin yadda na da'iya mutane za su bi mai kira shi ne asrafil in ya hura ƙaho sai a bi shi kaga gandirobanka na duniya ba mai laifi babinsa yake ba aina ke sa mai laifi a gabansa amma masu laifin suna da yawa sai a haɗa masa su a hanku don kar su gudu amma filin alkiyama baitul kudura sai Allah ya ce yau mai izin ya tabi una da'iya mai kiran bulta za a yi ba sa a gaba zai yi ba kuma Allah ya ce a hakan la'i wajala ba wanda ya isa ya waske ya gudu a nan duniya kwa da ankon ma ya gudu ya tafi wani gari kauye sun sare masa amma filar kiyama binsa za ka yi ba a gaba zai sa ka ba kuma Allah ya ce la'i wajala ba wanda ya isa ya waske sannan idan taro ya fi yawa an samun hargowa sai Allah ya ce wa kashi atil aswatu lirrahman duk wani sauti shiru kake ji ba hayaniya duk taron Allah ya ce la tasma'u illa hamsa ba abin da kake ji sai tafiya kawai sai diga-digai to yan uwa wannan ita ce wato kai ita ce kuma maganar Umar dan Abdul Aziz da ya ce ba a halice ku ba dan ku kare sai dai tantakiluna min darin ila darin daga wannan gida zuwa wannan gida filin alkiyama kuma a ƙarshe a ce fariƙun fil jannati wa fariƙun fil sa'ir wasu tafi aljanna wasu tafi wuta ashabul yamini da ashabul shimali to tunda filin alkiyama shine makura ita kuma duniya daga nan duniya ake gina alƙiyama. duk wanda ka kaga kika ga ya je lahira ta je lahira an yi lale an yi maraba da zuwanta lahira kika ji kaji ana fa ni'ima ajrul amilina madalla da ladan masu aiki ka gansu a ciki to ka rantse da Allah ba lahirar suka je suka yi aikin ake yaba musu ba a ina suka yi aikin da ake yaba musu a duniya suka yi haka wanda ya je lahira yake nadama yake ya laita haka na tilkaziya ma agna nimaliya halaka an sulfaniya aka ce ku zuhu fa gulluhu shi ma ka rantse da Allah ba lahirar ya je ya bannar ba a nan duniya ya bannar yake nadamar ta a can so a duniya mazara mazara'atul akira duniya ita ce gonar da ake shuka lahira ka shuka alkhairi a nan ka girbi alkhairi a can ka shuka sharri a nan ka tarar da sharri a can Allah ya kiyaye saboda ka dan adal kana da waɗannan matakan na rayuwa amma wannan matakin naka na kabaro cikin mahaifiyarka baka tafi kabari ba to shine rayuwarka ta gaba saboda haka me kake ginawa dan rayuwarka ta gaba a wannan mai faɗin duniya a duniya mazara'atul akira kuma sakamako shine illal ladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariya sune mafiya alkhairin halittu jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar Allah madaukakin sarki ya datar da mu Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi wa sallallahu wa sallim ala man talaqa al min ladun hakimun alim wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah mun saurari karatu daga bakin ibrahim yahya allah ya saka da hussein da karatunmu na gabanin